إن هذا لفي الصحف الأولى wannan abin da muka ambata muku na umarni da labarurrukan suna cikin takardun da aka saukar gabanin alkur'ani